Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 16, 21 25 kuma a koyaushe za a iya samun mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com ko ta gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a dalot da niya a jamhuriyar Nijar sai Alfa rediyo Kumasi a kasar Ghana. masauraro barka kudawar haka sule muni barma ne yake muku sallama da fatan ana shan hantsi lafiya a cikin shirin za a ji cewa amurka ta karrama wani hafsan sojan saman najeriya amurka ta ce ta karrama air vice marshal yakubu ne saboda irin nagartarsa na aiki tukuru bisa ka'ida da sanin ya kamata air vice marshal Mohammed aminu yakubu ya taka rawa wurin yaukaka alakar soji tsakanin amurka da najeriya a jamhuriyar Nijar shekaru sama da uku bayan kafa dokar ta ɓaci a jihar Tilaberi saboda dalilan tsaro a karon farko an fara zirga-zirga da babura a jiya laraba ɗaya ga watan Satumba. A bi doka inda aka ɗibi wakaci da cewa lokaci kaza an suwa to mutum ya tsaya bakin wannan lokaci kawai tsaya shine kwanciyar hankalin mu don saboda gwamnati duk abin da yake yi don mu ne yake yi ma don mu ne talakawa yake yi ma don saboda in babu kwanciyar hankali ga kasa fa mu duka ne abin zai shafa akwai murna a kai murna Allah ya sa wannan dai kar ya kawo muna wani tashi hankali eh, wannan shi da shi kere idan muke nema idan muka koma najeriya gwamna matawalle na jihar zamfara ya yi kiran haɗa kai domin murkushe matsalolin tsaro kwanakin bayana wata magana mutane wasu sun ga shi na cewa arewa mu babban matsalar bamu da shugabanni domin idan muna da shugabanni ya kamata a ce sun shiga sun fita yanzu misali zai ga za ka ga cewa kwanakin ba za ki ji shugabanni na yarba da sauransu da sun tafi a kwatano domin a kan akan sunday uku. amma sai kika cewa wani dan arewa ne wanda matsala za ta same shi wani shugaban arewa ko wanda tijo ta ya ce yana kokarin ya ga fito da shi ko kuma san da yake cikin ya ce babu. kamar kowace ranar alhamis muna tafi da shirin na kasa ba kasawa ba da sharhin jaridun ghana amma dukansu sai bayan an sha labarun duniya daga washington dc. To assalamu alaikum masu saurare ga labaran. An kashe farar hula hudu aka kuma yi garkuwa da gwamnati a jamhuriyar demokaradiyyar Congo jiya Laraba a wani harin kwantar bauna da masu tsatsauran ra'ayin addini suka kai ma wata tawagar motoci suka kuma kona motocin a cewar gwamnati tuni dai sojojin gwamnatin kasar suka ceto sama da hamsin daga cikin mutanen da aka yi garkuwa da su a lardin ituri kuma ana shirin ɗaura ɗamarar zuwa a ceto sauran daga hannun ƙungiyar adf wadda wata ƙungiya ce mai ikirarin kishin islama da ke uganda a cewar ma'aikatar sadarwar kasar ta kafar twitter ma'aikatar bata bayyana adadin mutanen da har yanzu ake garkuwa da su ba tun da farko dai wani dan majalisar dokoki daga yankin ya ce mutane wajen tamanin sun ɓace bayan da aka kai hari ma tawagar motoci masu yawan wajen ɗari da ke da kariyar sojoji a kan hanyar da ta haɗa beni da betumbo Ƙungiyoyin kare 'yancin ɗan adam na ankarar da duniya a madadin wasu ɗaruruwan sojojin ƙasar Afghanistan da iyalansu da suka gudu da jiragen yaƙi wajen arba'in yayin da taliban ke kusantar birnin Kabul a watan jiya. Ƙungiyar kare 'yancin ɗan adam ta Human Rights Watch na fargabar yiwuwar hukumomin Uzbekistan su mai da 'yan gudun hijirar Afghanistan inda ta yiwu su fuskanci ramuwar gayya daga sabbin shugabannin ƙasar na Taliban. bisa ga dokar kare 'yancin ɗan adam ta ƙasa da ƙasa ya wajaba ga gwamnatin uzbekistan mai fada a birnin tashkent ta ƙi mayar da mutanen da ka iya fuskantar tsanani ko ma kisa a cewar hook williamson darakta mai kula da shiyoyin turai da yankin tsakiyar asiya na kungiyar ta human rights watch wace kasar afghanistan da taliban ta yi ya jefa 'yan kabilar wiga kimanin dubu biyu cikin hadari ta yadda ma wasunsu ke fargabar yiwuwar a tura su china a hada su da wasu 'yan kabilar ta wiga kimanin miliyan daya da ke garkame a wasu sansanoni a yankin xinjiang an samu wannan kiyasin ne daga wani dan kabilar ta wiga da ke afghanistan wanda ya yi magana da muryar amurka kan irin halin firgita da suke ciki musamman maganin yadda jami'an china da na afghanistan ke duba hanyoyin da za su yi hulɗa. mehmet ɗan ƙabilar wiga mai sayar da 'yan kunna da sarƙoƙi a birnin kabul mahaifin 'ya'ya biyar ya gaya ma muryar amurka cewa shi bai ma taba jin tsoro haka ba a rayuwarsa ya yi imanin cewa 'yan taliban waɗanda ke matukar buƙatar tallafin tattalin arziki ba za su yi jinkirin musanya su da tallafin kuɗi daga ƙasar china ba shugaban amurka joe biden ya tabbatar ma shugaban ukraine volodymyr zelensky a wata ganawa a fadar white house jiya laraba cewa har yanzu amurka na mai matukar son kare yaucin kasar ta ukraine a daidai lokacin da rasha ke takala a yankin gabashinta da suka fara tattaunawar sai biden ya ce za su tattauna kan yadda amurka za ta taimaka ma ukraine wadda a da wata yankin kasar tarayyar soviet ce wadda a yanzu kuma take kokarin haɓaka tsarin dimokuraɗiyyarta da kuma shiga sahun kasashen turai zelensky ya ce batutuwan tsaro za a fi baiwa fifiko a tattaunawar da za a yi haka zalika 'yan asalin kasar ukraine a majalisar dokokin tarayyar amurka sun gana da zelensky ranar talata kamar yadda shi ma sakataren tsaron amurka leon austin ya gana da shi austin ya taya shugaban na ukraine murnar cika shekaru talatin da kasar ta yi da samun 'yancin kai yana kuma mai bayyana goyon bayansa ga batun kare yaucin ukraine yayin da rasha ke ta takalarta jiya laraba shugaban amurka joe biden ya cicciki wata doka da ta hana akasarin nau'ukan ciki a jihar texas 'yan sa'o'i bayan da kotun kolin kasar ta ƙi ɗaukar mataki kamar yadda ƙungiyoyin rajin kare 'yancin zubar da ciki suka gaggauta gabatar da buƙatar hakan don a daƙile shirin aiwatar da dokar. A wata takardar bayani, Biden wanda mai goyon bayan 'yancin zuwar da ciki ne, kamar akasarin sauran 'yan jam'iyyarsu ta Democrat, ya ce dokar ta wannan jiha ta kudu maso yammacin kasar a ta bakinsa ta yi matukar saba ma 'yancin da kundin tsarin mulki ya tanada. kamar yadda aka gani a hukuncin mashahuriyar shari'ar nan ta Roe da Wade mai cewa mata na da 'yanci a kundin tsarin mulki na zubar da ciki wanda bai wuce makonni shida ba muddin jinjirin ba zai iya rayuwa da zarar ya bar mahaifa ba texas na ɗaya daga cikin jihohin da akasari ke ƙarƙashin jam'iyyar republican da suka haramta zubar da ciki muddin ana jin numfashin ɗan tayi akasari bayan sati shida da ɗaukar cikin to bayan labarun duniya yanzu kuma sai fagen rahotanni amurka ta karrama wani hafsan sojan saman najeriya da ke zama jami'in tsaro a ofishin jakadancin najeriya a washington ga rahoton hassan maina kaina daga abuja jami'in tsaro a ofishin jakadancin najeriya da ke amurka air vice marshal Mohammed aminu yakubu ya karbi kyautar karmawa daga sakataren tsaron amurka mai take the legion of merit ta hannun kwamandan dakarun amurka da ke afirka da turai general jeff harrigan Amurka ta ce ta karama Air Vice Marshal Yakubu ne saboda irin nagartarsa na aiki tukuru bisa ka'ida da sanin ya kamata. Air Vice Marshal Mohammed Aminu Yakubu ya taka rawa wurin yaukaka alakar soji tsakanin Amurka da Najeriya da hakan yasa Amurkan kara tallafawa Najeriya a fannin yaƙi da tsatsauran ra'ayi da tarzoma. Kana ya yi ƙoƙari wurin shirya ziyarar da shugaba Muhammadu Buhari ya kai Amurkan da ma ziyarar farko da babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron Najeriya ya kai sansanin dakalan Amurka da Afirka da ke ƙasar Jamus. Bugu da ƙari Air Vice Marshal Mohammed Yakubu shi ne ya yi ciko-cikon da ta kai Amurka ta yadda ta sadawa Najeriya jiragen yakin nan 'yan yayi wato A-29 Super Tucano da aka kaddamar da su a ranar Ladi nan da ta gabata. Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A ci gaba da neman bakin zaren aika-aikar 'yan bindiga a arewacin Najeriya, gwamna Bello Matawalle na jihar Zamfara ya yi kira ga gwamnonin Arewa, 'yan siyasa da sauran masu ruwa da tsaki su haɗa kai domin samun mafita mai ɗorewa kan matsalolin tsaro. Gwamnan ya yi wannan kira ne a wata tantaunawar musamman da wakiliyar muryar Amurka a Abuja Halima Abdurrauf. gwamnatin tarayya ko kuma shugaban tsaro na najeriya na cewa ba maganar sulhu to tun daga wannan lokaci hannu agogo ya koma baya kuma har yanzu shine muke fama da shi domin matsayina ina gwamna zan bi kowace irin hanya in tabbatar da cewa jihata ta ta samu zaman lafiya wanda ni kuma na san da cewa babu gefen da ya yi man sauki wanda ya fi na in zauna a sulhunta da mutanen nan su rinka shiga gari su rinka zuwa kasuwanni su rinka zuwa hulɗoɗin su na yau da kullun su kuma su bar taɓa mutane tunda mun yi wannan da ya yi aiki lokacin cin kasuwannin ko na hau gwamna kusan duk kasuwar zamfara ba ta ci amma kusan kafin kwana ɗari duka sai na buɗe kasuwannin zamfara wanda ya nuna kenan sulhu din yana aiki amma idan aka tsaya aka yi shi cikin aminci aka yi shi tsakani da Allah babu yaudara babu kisa so idan gwamnatin tarayya za ta shiga cikin wannan sulhu ɗin ina tabbatar ma al'umma cewa za a samu zaman lafiya amma dole a tabbatar da an fito da tsari na kwarai kai mutumin daji kada ka kuskura ka shigo gari da bindiga kuma in ma kana da ita ka kawo ma gwamnati ita to ka shi wannan shi zai tabbatar da kai kuma da gaskiya ke duk masu makamai su dawo da su sannan su kuma wanda ke tsaron gari wato ana cewa yan sa kai su kuma duka su ma su aji makamman su kada su taba fulani su ma fulani kada su taba mutanen hausawa. kuma a kwanakin baya bayan nan kayi magana akan cewa a haɗa karfi da karfe tsakanin gwamnonin arewacin kasar nan zai samu mafita ga matsalolin tsaro da ake fuskanta ko za ka mana ƙarin bayani akan wannan. Eh domin idan ba mu da haɗin kai misali idan na zo ni zamfara ina sulhu kila a taho a ce a ah, a wata jiha ko neja ko kaduna ba su yi so idan can ba ta garin da ke zamfara za ka ga cewa za su tashi su kwashi kayansu su koma neja ko su koma kaduna amma idan kaduna da zamfara da kebe da sokoto da katsina dukan maka haɗu da neja aka yi abu guda muka ɗauki mataki guda abun nan mai sauki ne fa sannan kuma babban kalubale gare mu shine har dai mu yan arewa ya zama kuma mai da himma ga matsaloli na tsaro din to mun koma ga matsaloli na siyasa wanda ya kamata ita harkar siyasa akwai lokaci lokacinta yanzu ya kamata kowa ya kawo gudunmuwar shi domin a samu tsaro domin sai da tsaro ma ake iya siyasa ne so ya kamata mu aje duk wani bambance bambancen mu na siyasa mu dawo mu zauna kwanakin na wata magana mutane wasu sun ga laifina na cewa arewa mu babban matsalar mu bamu da shugabanni domin idan muna da shugabanni ya kamata a ce sun shiga sun fita yanzu misali zai ga za ka ga cewa kwanakin baya za ki ji shugabanni na yarba da sauransu duk sun tafi kwatano domin akan sunday obohu amma sai kika cewa wani dan arewa ne wanda matsala za ta same shi wani shugaban arewa ko wani dattijo ta ya ce yana kokarin ya ga ya fito da shi ko kuma matsalar da yake ciki ya cire shi a daga cikin ta babu wannan ita ce gaskiyar magana so ya kamata mu yan arewa mu san cewa kuma ya kamata mu san da cewa mu aje duk wasu bambance bambancen mu mu dawo mu huskanci arewa mu dawo mu huskanci gaskiya mu dawo mu taimaki al'umman mu idan muka yi wannan muna da shugabanni a arewa ba wai babu su ba akwai tsahin sojoji ga sunan barkatai akwai tsahin yan siyasa da tun kai a suna siyasa ga sunan akwai ga yanzu kowane cikin su yana ta dumuniya na harkar siyasa bukun su taho a haɗu kai ne ga muna da matsala a ƙasa wace hanya za mu fitowa mu taimaki arewa babu amma idan hanyar siyasa ce za ga cewa kowa yana rataye babban riga ana tuwa a buga na a tewanga gida a tewance gida yau domin a samu mahita kowa na neman mahita ne a kan shi ba wai yana neman mahita ainihin lardin mu na arewa ba to idan za mu zo duka shugabannin nan yadda muka fafutuka ga ishu na siyasa to duk mu haɗu mu to mu yi fafutuka ta hanya wadda za mu samu zaman lafiya arewa ta samu zaman lafiya idan muka yi wannan kowa ya san arewa mutane ne masu masu son baki mutane ne masu nagarta mutane ne masu mutunci amma ya duk wannan abubuwan da ake gani gare mu kusan ya kauce muna domin kowane biya duddugen dan uwan sheki kowane za ku gani ba abun da dame shi tashi matsala yake dibi bai dibi matsalar wani wannan ya zama ishara gare mu saboda haka ya kamata mu ya mu yi abu wanda zai tabbatar da zaman lafiya mu dawo mu hankalin mu mu jawo yan uwanmu uwayenmu manyan manyanmu a zo a yau abu guda mu ga menene mahita ta arewa menene za mu yi wanda zai kawo mana ci gaba da kuma tsaro a arewacin Najeriya. Gwamnan jihar Zamfara Bello Matawalle kenan. A jamhuriyar Nijar shekaru sama da uku bayan da hukumomi suka kafa dokar ta ɓaci a wasu yankunan ƙasar sakamakon tsanantar hare-haren ta'addanci masu nasaba da yanayin da ake ciki a ƙasar Mali. A karan farko an fara zirga-zirga da babura a jiya laraba ɗaya ga watan Satumba a jihar Tilaberi. matakin da tuni ya fara haifar da farin ciki a zuciyar al'umma sunana mahmudu abdulkarim lalle abinda na gani nan bisa kan wannan doka alhamdulillah sai muke mun gode ma allah mun gode ma gwamnati da suka da izini a sa a yi sirkule da moto cikin karkaran telebiri jihar telebiri abu ne mu dai a matsayin mu fungusonar sai muke alhamdulillahi waɗanda ba su da eh, mota ga su yanzu za su doka motocinsu suna zuwa aiki fasilima suna zuwa da aiki kamar wurin da suke so suna tahiya eh, kamar lokacin da suke so ba sai an sai da wani mai moto ko ka ce wani ya zo ya kai ka alhamdulillah sai muke mun gode ma allah bayan wannan muna cewa abin masu commerçant su dadin su ne basu yanzu yana sa musu su ta yi gariruwa da suke so su doka kaya su ta yi sun ta kuma su saye su dawo a garin barima alhamdulillah da in kun ba dai kun gani wajen ma'aikaci ne wajen kwamarsan ne sai muke da alhamdulillah wannan doka da aka doka barima alhamdulillah da aka saya aka bar mota suna yawo yi nusa malam bala lallai wannan doka da an ka alhamdulillah muna fatan allah ya kara muna kwanciyar hankali a ƙasarmu a duniya baki ɗaya don saboda wannan cigaba gaba ne aka samu don saboda akwai wasu sun aje mashinansu yanzu ganin suka kowane lokaci abin da suka kashe wannan ta tahiyar na aje a kawo aje a dawo kamar wani tauyewa ne gare su tunda wani dan abinci wani shi ne shine inda bai iya tafiya kasa dole sai ya doki a daidaita ya je ya dawo to yana ganin abubuwan da yake kashewa to su ne yake karawa fa ya kara ce wani gidansa to kuma gashi yau Allah ya kawo mana wannan karshen abin Allah ya kawo mana wannan karshen abin an saki wannan doka yanzu yana iya ci gaba da aiki da wannan mashin nasu da a cikin gida. Lai abin da a kira na abi doka na ɗaya kenan. a bi doka inda aka ɗibi wakaci da cewa lokaci kaza an tsaisuwa to mutum ya tsaya bakin wannan lokaci kawai tsaya shi ne kwanciyar hankalin mu don saboda gwamnati duk abin da yake yi don mu ne yake yi ma don mu ne talakawa yake yi ma don saboda in babu kwanciyar hankali ga ƙasa fa mu duka ne abin zai shafa shi ne don saboda in dai ga kwanciyar hankali to insha Allah gwamnati ko bai maka komai ba kai kana iya maka wani abu shine alhamdulillah muna fatan wannan abu Allah ƙara mana kwanciyar hankali ga kasan baki daya har makotan mu na Najeriya Burkina da ko ina insha Allah muna musu fatan alheri Allah ya sa a kawo wannan wannan karshen tashi hankali Allah ya ba mu kwanciyar hankali yanzu na kawo diyata da babu Hausa da kwarai da bata da lahiya bisa moto inda ba mu moto ko kasan in je ta asibiti in biya kuma in doki wani in tai meri in biya ko ma mu haka ne kuma in doke ta in kai gida kun gani dai Wasu mazaunan Tilaberi babban birnin jihar Tilaberi kenan ke bayyana ra'ayoyinsu bayan da hukumomi suka ɗage dokar hana amfani da babura. Wasu 'yan banga a jihar Adamawa sun kashe mutum ɗaya kuma suka yi ƙoƙarin garkuwa da ɗansa a ƙaramar hukumar son. Wakilin muryar Amurka a jihar Adamawa Salisu Muhammad Garba ya aiko mana ƙarin bayani a cikin wannan rahoto. al'amarin rashin tsaron da ya a najeriya sai kara ta'azzara yake yi inda wasu 'yan banga ko kwance 'yan sa kai suka kashe wani dattijo a karamar hukumar san kuma suka yi kokarin garkuwa da ɗansa nan take allah ya ba mu ɗan nasara ya kofe ce daga hannunsu amma dai an yi ba ta kashi tsakaninsu da al'umman gari hakan ta sanya rundunar 'yan sandan jihar adamawa suka kai samame a wannan karamar hukuma suka koyi nasarar kama wasu daga cikinsu Na koyi nasarar zantawa da ɗaya daga cikin su wanda ya shaida min sunansa kamar haka abdurrahman Abdurrahman Alhaji Yakubu. To Abdurrahman Alhaji Yakubu me kai aka kawo kana? Abin da ka ka kawo ne nan an tuhume mu. Da me? Mu biyar da aka je aka shiga. Aka shiga ina? Aka shiga gida. Aka ɗauki yaro. Yayin shi ya hito sai aka yi harbi. Bindiga bata kama shi ba. Bata kama wan ba? Bata kama yayan ba ba. Sai muka ga mutane kamar suna hitowa. Misalin karfe nawa kuka? Zai kai misalin karfe sha ɗaya ya biyu ta kusa. Yawwa da suka aka muka ga mutane suna hitowa. Muna ba sai dattijon gidan ya fita. Sai aka aka yi harbi to inda aka yi harbin nan shine aka same shi ba mu mai aka ce an harbi an harbi tsohon gida daga nan aka saki yaro ce ya koma gida duba da cewar rundunar yan sandan jihar adamawa su suka yi nasarar cake waɗannan masu garkuwa da mutanen hakan ta sanya na tuntuɓi jami'in hulɗa da jama'a na rundunar yan sandan jihar wato dsp suleiman yaya guroje wanda ya tabbatar min da cewar to a zahirin gaskiya dai akwai a ah, reporting da rundunar yan sanda na jihar adamawa muka samu game da wasu mutane biyar suka je gidan wani mai suna karimu domin su yi kidnapping dansa karamin yaro sakamakon haka suka harbi shi tsohon suka kashe shi sannan kuma suka gudu to ko ta yaya za a yi a kawo karshen matsalar tsaro da ya dabaibaye kasar najeriya tambayar kenan da na yi wa alhaji bashir babayola wanda ya kasance tsohon soja kuma shugaban ƙungiyar tsoffin sojoji na arewacin najeriya wanda ya shaida min cewar kamata ya yi al'umma su haɗa kai da jami'an tsaro domin ganin a kawo karshen wannan matsalar. Rashin tsaro a gaskiya ne kan cewa bar son zuciya kuma gaskiya ku haɗa kai da jami'an tsaro. Duk in ka duba kan cewa ai jami'an tsaro mun ka kwaitar da su ba koyi ne a bakin hanya inda kan cewa za a dama suna binciken wasa abubuwa kan gance su ma sun fara wani hali na corruption na wani kan cewa sai an ba su wani abu kwarai duk wannan ya daga cikin abubuwan da ke faruwa amma mutane mu suka kwaisa da su mutane kan cewa ma ya tsaya a yi gaskiya shi me ya mota ga gaji gaji kaza kawai shikenan amma duk ba ba ta lokaci ba ba ta lokaci ya bada wani a samu ya fashi ya wuce al'amarin masu garkuwa da mutanen da yan fashin daji ya addabi kasar Najeriya wadda a jihar Adamawa ma tana ɗaya daga cikin jihohin da suke fuskantar wannan matsalar Salisu Muhammad Garba muryar Amurka daga Yola a Najeriya A gaida Salisu Muhammad Garba, kada a shafa wannan shiri na zuwa muku ne daga nan ofishin muryar Amurka na birnin Yamai. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa. Jama'a salamu alaikum mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Shirin na kasa a wannan mako ya samu bakuncin shugaban gamayyar kungiyoyin nakasassun tarayyar Najeriya a ci gaba da bin diddigin yanayin rayuwar da masu bukata ta musamman ke ciki. A kashi na farko na bayanan da ya yi wannan shiri Bakon namu ya fara ne da yi mana takaitaccen tarihin rayuwarsa da kuma yadda ya tsinci kansa a cikin halin tawaya. Asalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Daga farko dai suna na Abdullahi Ali Usman, ni ne shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar musakai ta ƙasa baki ɗaya, kuma uh, ina zaune a garin birnin Kebbi, jihar Kebbi, Najeriya. An ba haife ni shekara ta 1975 a birnin Kebbi babban birnin jiha na Najeriya ranar 25 ga watan hudu kuma na yi makaranta ta primary school na kare na kuma na je na yi makaranta secondary school bayan na kare secondary school kuma na je kwalejin kimiyya da kuma kere-kere bayan hakanan kuma na ta yi university ta bayero domin yin babban diploma kuma yanzu nan ina aiki da makarantar ilimi ta jihar kebbi ya aka yi ka samu kanka cikin halin tawaya to yadda aka yi dai ni samu kaina a cikin yanayi na tawaya wannan wani abu ne da zan iya cewa in faɗi tarihin da na ji saboda ko da na tashi na samu kaina da lalura irin wannan da nake ciki amma dai abin da na samu labari shine a wurin wannan rashin lafiyan ne wanda hausawa suke ce ma shan inna sai dai allah ya taimaka sai ya zama ni a ƙawa ɗaya ce kawai take da wannan matsala tun lokacin ina kimanin ɗan shekara hudu a ne kamu da wannan rashin lafiyan da zazzabi da sauransu aka dai ta neman magani har dai aka gaji aka haƙura to a takaice dai wannan shine ɗan takaitaccen tarihin dalilin wannan lalura ta waɗannan matsaloli ne suka fi addabar nakasassu a yau a najeriya mutane masu nakasa na najeriya gaskiya suna cikin mawuyacin hali wanda sai ka ba a basu su su na zaman su na ɗan adam sai dai kawai ana ƙoƙarin kila ce a tausaya musu a basu wani tallafi ko sadaka misali kana iya zuwa wajen gwamnati marmakin haga an yi magana mutane masu nakas kila ya tunanin wani irin aiki za a yi musu domin su samu dogaro ga kai shin sana'o'i ne za a koya musu ko kuma ƙara inganta harkokin ilimin zamani za a yi musu kai har ma da na addini to amma ba za su yi wannan ba sai dai ana iya towa a ce misali mai girma gona ya hidda miliyon kaza an so shinkawa da shadda da atamfa an shiga layi ana raba mutum uku buhu mutum biyu buhu sai a kira a kafafen watsa labarai a kama kiran mutane suna godiya sun gode sun gode gwamnati ta yi kaza allah saka da alheri da sauransu wannan yana ɗaya daga cikin mawuyacin halin da al'umma na mutane masu na ƙasa suke ciki wanda yake kuma indiya har ba a samu gwamnati da malaman addinai suka fahimci cewa lallai lallai sai an wayar da kan gwamnati a kuma wayar da kan al'umma a wayar da kan su mutane masu nakas cewa a su ma kamar mutane ne suna da 'yanci ya kamata a taimaka musu su samu abubuwa na dogaro ga kai in ma sana'o'i na in ma aikin gwamnati ne to saɓanin a zo ana magana cewa sai kaga mutane suna bara suna wasu abubuwa da sauransu da sauransu to gaskiya wannan yawan barace-baracen nan da kake ganin ana yi ana cewa gwamnati jiha kaza ta hana abinda mu suke nema ga gwamnati shine a inganta musu ilimi wanda kuma suka wuce bangaren ilimi a samun musu sana'o'i na dogaro ga kai domin su samu abin da za su iya yin al'amuran su na yau da kullum muna da dattijawa kuma waɗanda su ba su iya yin sana'a a yanzu nan kuma ba su iya yin boko ya kamata a ce hukuma ta kirkiro wani ɗan tallafi da za a iya ba su ko a ce wata dunna za a ba su wani abu wanda zai sa su samu natsuwa da kwanciyar hankali su zauna gidajensu su yi wasu abubuwa ba tare da sun zo bisa titi suna barace-barace ba lokaci sai ka gama wani an kaɗe shi ya mutu wani an kaɗe shi ya halaka saboda mi ba su da inda za su samu abin da za su ci. To masu nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da ci gaban bayanan Abdullahi Aliyu Usman shugaban gamayyar kungiyoyin nakasassun tarayyar Najeriya. Yanzu a madadin bakon shirin na kasa da ni da duka abokan aiki na sashen Hausa muke ce da ku muni lafiya. To wannan ya kamu lokacin da Ridwan Abbas zai gabatar da sharhin jaridun Ghana. Shamsiyatu za mu so sharhin jaridu a cikin manyan labaran ta na zakulo wannan labarin ne. kane da Japan ya yi rantsuwa cewar ba zai sake neman a sake zabensa zuwa majalisar dokoki ba. Jaridar ta ce Mr. Kennedy a Japan mamban majalisar dokoki na Asin Central ya faɗa cewar ba zai sake neman a sake zabensa zuwa majalisar dokoki ba in wa'adinsa ya ƙare a shekara ta 2024 Mr. Japan. wadda ya shiga majalisar dokoki a ƙarƙashin wannan mazaɓar tsawon shekaru 24 ya nuna cewar zai danye daga majalisar dokokin domin ya baiwa wasu dama su kuma su je su taɓa lamarin siyasa don kawo ƙarin ci gaba a yankin. Ita kuwa jaridar Ghanaian Times wadda labarin tarwaito. Ruwan sama da aka yi kamar da bakin ƙwarya tsawon sa'o'i biyar a Tamale kuma Sagne Rugu ya sa tare mutane sun rasa wurin su Jaridar ta ce a ranar Litinin ruwan sama ne aka zubo kamar da bakin kwariya. inda tarin mazauna yankin sun karasa mahallansu a cikin garin tamale da sagnarogo da ke cikin jihar arewaci ruwan saman na sa'o'i biyar ya malale gidaje shaguna da tashoshin man fetur da dai sauran wurare duk ruwan ta musu ambaliya wasu waɗanda lamarin ya shafa sun arci zuwa tudun na tsira saboda gudun kada ruwan ya arce da su. Da kuma na leka jaridar da Herald wannan labarin na rawaitu. Tarin ɗiyan gana yanzu imanin su ya rage akan shugaba a kufa ado na yaƙi da cin hanci jaridar ta ce wani bincike da cibiyar da ta mulkin demokaradiyya ta gabatar ya bayyana cewar yayin da yan ghana ra'ayoyinsu ya bambanta a kan ƙoƙarin iyawan gwamnati wurin tabbatar da mulkin doka mafi yawansu sun nuna cewar ba su da imani gwamnatin npp a bisa shugabancin na adu dankwa kufa ado zai iya kare albarkatun kasar da kuma kawar da cin hanci nan da shekaru hudu masu zuwa binciken ya kara da cewa ɗiyan ghana ra'ayoyinsu ya bambanta dangane da imani da ƙoƙarin iyawan gwamnati wurin tabbatar da nasarorin da ta samu ƙarƙashin shirin nan na shuki da kiwon dabbobi don abinci da kuma ayyukan yi nan da shekaru hudu masu zuwa da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau radwanan lah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana da haka muka zo karshen wannan shiri da muka kawo daga nan ofishin muryar amurka na birnin yamai a madadin dukkan ma'aikatan sashen hausa ni sule muni barma da na gabatar ke ce da ku allah ba mu alkhairi salamu alaikum